alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah a'udhu ta kalimatillahi ta'ammati min sharri ma khalaq kaman kan muka gaya muku lamari da muka zo muka gaya muku mun saba yin irin wa'anga mu kawo maganganun malumma mu baku ya yi dade wani shekaru ko watanni ba ku jin mu to this time kuma bai muka kawo shine lamarin batun salatul ibrahimiyya wasu kuma na salatul fati zatuttukan da malumma suka yi duka cikin wa'annan salatayya don ka san su farko muna son ka ji wa'annan gazatutukan malum ma ka ji amma ka yi kokari babu zage-zage cikin comment saboda ba mu son mu bulokunka muna son kowa ya waye a cikin lamarin addini ne farko da ku ji wannan video yana da yawa kwarai she da ka samu ankuri ka ji kowane malami na shi da bayan da ya. farko ku saurare mu na babban malamin mu malam Jafar Mahmud daga kasar Najeriya Allah muke roko ya ji kanshi saurari bayani da yi akan salatul fati da salatul ibrahimiya kana radiyallahu anhu wal naji shehun mu wato shi mai wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace naji shehun mu yana nufin shehu Ahmadu Tijjani ya kulo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikri salatul fati da can na shagalta da zikirin salatul fati shi kadai kawai nake yi hina raja'atu min al-hajji lokacin da na dawo daga aikin haji ila talmasan zuwa garin talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalatta sai dai dana kowane zikiri sai ita wa huwa in ko kana son ka san falalatta ta wa huwa annal marratal wahidata wato salatul fatih din so daya bi sitti mi'ati alfi salatin tana daidai da salati dubu dari shida salati dubu dari shida kama huwa fi wurdil juyub kamar yadda zo cikin littafin wurdil juyub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shi mai littafin wurdil juyo ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sadiqi nazilu misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balantana in yi bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kala yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul al-janna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sau daya amma bai shiga aljanna ba falli ya kabi sahiba ha inda Allah ya je ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga wannan magana kaji wannan sai kuma yace sai kuma yace wa fiha yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma nan gaba sai sai yazo yace yace to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta summa amarni birruju sallallahu alaihi wasallam ila salatul fatih sai manzon Allah ya zo da kansa in ji shehu tijani ce da ni ko ma ka cigaba da karanta salatul fati lima ulika falamma amarni bi rujui ilaiha yayin da ya umarni ne koma in cigaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal wahidatu kashi daya karo daya kawai idan ka karanta salatul fati ta adilu min alqur'ani sita marrat tana daidai da saukan alqur'ani su shida thumma akhbarani saniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin a filkauni. tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya kulli zikirin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw babbar addu'a ko karama wa min alqur'ani kuma tana daidai da alqur'ani sittatu alafi marra har su dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatil adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da islatul fati ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a usayfi fa fil marratil wahidati minhu so dai kawai idan mutum yayi yana da sawabu sawmi ramadana azumin watan ramadana gaba ɗaya yana da ladansa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan an yi qiyamul laili wa kaza wa kaza wa kaza zuwa karshe to wannan magana wato na ji din da wancan malami ya ce babu ita ni kuma shi yasa sai na dauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga ni jawahirul ma'ani to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai je duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma Ya ce babu ita jama'a suka ji to sai a ɗauka ƙarya aka yi musu to amma ga littafin jawarin ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin Shehu Tijjani da haka aka samu da yawa daga cikin yan Tijjaniya waɗansu ba su da wannan maganar ba akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu ya ce wannan ba magana ba ce son son tatsuniya ce ba daidai ba ne da sauransu shi yasa waɗansu malamai a akan suke jin haushinsa. to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da ya yi ko shakka babu a ce an kawo wani abu a ce ya fi Alƙur'ani duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyinmu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zo a karanta wannan guda ɗaya ta fi ƙar'ani su dubu shida wannan wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata san yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da dimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan ko nuri da Allah su yi photocopy na wannan shafin su kai mishi har gida can unguwarsu inda yake kusa da can gidan kaza idan suka kai masa na tabbatar zai samu ina ga sosai da sosai zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da tuni an wuce wannan amma shi sai ya zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka masa da alheri dai kila wannan ya zanto sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da bakwai duk zaka samu wannan bayanin idan kuma ya sake cewa babu to a ciki akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin shi kai to shi kawai mun kyale shi mun san cewa dubbai daga cikin mabiya kun sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka boye musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikinsu suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliyai na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyai ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba niyyar mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soye-soyen da da can sun bata wa adallu kasiran sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil sun bata kuma daga tafarkin hanya ya jama'a sai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 yayi Allah ya sa ya huta to ka saulare kuma bayani da malam Aminu Bamba Ejira a kasan Ghana shi kuma bayani da yayi akan salatul ibrahimiya da salatul fati abinda baka iya ba kana koya ne amma salatin annabi duk salatin da kai ma annabi salati ne duk salatin da kai ma annabi salati ne kowane irin salati ne kai ma annabi inda akwai Allahumma salli to sunan shi salati don ai ba kai ke salatin ba ka ce ne Allah an ce kai ma annabi salati sai ka koma ka ce wai Allah yayi Tashi kaga Allah ke yin salati inda ka kira sunan Allah kuma ka ce kai ma annabi salati to kowane irin salati salati da salatai suna da yawa sai dai salatul ibrahimiyya ita ce wanda annabi ya koyar ba ya ce ita kadai za a yi ba a'a ya yi tawazu'i ne ya kaskantar da kanshi ne saboda an matsa mishi ya nuna salatin da za a yi masa ai Allah ce da ai ma annabi salati sai manzo Allah sahabin ya ce mun masa sallama mun san yadda za mu maka salama za mu maka salati mun Allah yi shuru. ya shuru ya shuru har sahabin ya zo ya ce kai da na sani ma da ban tambayi manzo Allah ba manzo Allah zai fada ce to ku ce Allah kai ma annabi salati kamar yadda kai ma annabi Ibrahim salati kai ma annabi salati annabi muhammad salati da alayansa da kuma da kai ma annabi ibrahim salati kai ma albarka ga annabi muhammad kuma da kai ma annabi ibrahim albarka har zuwa karshe wannan manzo Allah ya faɗi ya faɗa da kaskantar da kai kowa ya sani da ai shi ne gaba da annabi ibrahim amma yana shi ai masa kamar yadda aka yi ma annabi ibrahim yana kaskantar da kai ko ni irin salati kai iya kai kai yayi amma wannan salatin ana son a iya shi ne saboda wajen sallah shi ake son kai don shi aka rawaito daga annabi saboda haka an fi son ka yi shi a cikin sallah salatul ibrahimiyya talatin na da sunan annabi ibrahim ke ciki an fi son ka yi shi a cikin sallah sawa'un sallar farilla ko sallar nafila ko sallar jana'iza an fi son ka yi shi saboda shi manzon Allah ya koyar amma bayan sallah kowane irin salati kai ma annabi insha Allah kana da lada mai yawa da Allah zai baka musan da zaman wannan ba wai sai wanda annabi yayi ba kawai idan annabi annabi yayi ne kawai wannan zamanin abubuwan da muke yi wanda annabi bai yi ba suna da yawa sai dai mu duba shin abin ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba in dai bai saba ma shari'a ba Shi kenan babu komai saboda haka salatai na da yawa sai na ali yana da salatai iri iri daban daban daban daban sahabbai suna da salatai saboda haka malumma suna da salatai har iri iri saboda haka salatin annabi duka salatin annabi ne dai akwai Allahumma salli amma wannan ana son a iya saboda ya zama cikin sallah shi za a yi kullum ka yi so biyar adala akalli balle kuma ka yi na fitfili ko kuma ana bukatar ka kowace nafila ka gama tayya kai sa annabi salati sannan kai sallama saboda haka gaskiya kin karanta baki iya ba gaskiyan Allah gaskiya ko baki iya ba zan faɗi zan faɗa in ya so ki yi kokari ki koya harshe bai nauyi ba an iya a yi kokari a koya a iya saboda sallah kullum mun sallah insha Allah za a iya zan faɗa ke saurara kuma ki ta bugawa kina ji ki ta bugawa ki cire wannan kadai salatin nan kina bugawa kina ji A rike haddace yanda ake son a yi idan kana yin ba yanda aka ce a yi ba kuma maimakon ka ce kana ma annabi salati kuma sai ka koma kana wasu muna munanan maganganu kana dangana wa annabi don larabci wani abu ne daban wasali kawai in ka sake sai lamari sai fasara ta sake da wawi in ka cire ce ma'anar ta sake saboda haka kamar mutum ya ce maka assalamu alaikum da ka ce wa alaikum assalam don ka sa wawin kana cewa sai eh, kai Allah ya tabbatar da salatin shi ma Allah ya masa amma assalamu alaikum sai ka ce alaika salamu a ah, ka ce shi kaɗai ya Allah masa salatin kenan kai baka so kenan saboda haka shi larabci abu ne mai wuyan gaske saboda haka ba a son a cire da wawi yake ba a son wasali kasa ne a sa sama ko wasali sama ne a sa kasa ko rafa'a ne a sa kasa ko duk ba a bukata ana bukata yadda yake a iya wani haka na saboda haka ki kokari yadda zan karanta nan ki kokari ki koya ki iya insha Allah zai mana amfani duniya da lahira amma kurakurai in yana ciki da yawa yana sa maimakon mu samu lada kuma sai mu koma muna samun zurubi Allah kiyaye mu ga yanda salatin yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد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 bakin wa shak mutawakkil ilimi shi kuma bayani da yayi kan salatul ibrahimiyya da salatul fati saulara. da controversial salati a ah, ba insha Allahu yana cikin programs na na tafsiri mun devote one time kada mu batun salatul fatihiyya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 tasma na wuyana na ya kama tasban da yana sumba yana kis wallahi ya kama tasma na ne yana kis tasma na har ya ce fite tasban ba shi addu'a na fite tasban na bashi ya saka cikin zanzam ya murza ya safa cikin shasharuwan ni da shi mu pictures akwai picture yanzu aka yana gida ba za su yarda da salatul fatiha ba me yasa saboda afirka salatul fatiha ya fi karfi ina ka fi shautu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 allahun salli ba kai na ce kai ba Allah na ce ya yi kuna fahimta don ka ce Allahun musalli ala sayyidina Allah ka ce ya yi ba kai ba kai ana baka lada don ya fita bakinka kawai amma in, reality ba kai ke salati ba kai kai mu kai annabi salati da wani masayi ku fahimce ni in salati ya ka karanta ya kace Allahun salli ala Muhammad wala ali muhammad kama sallaita ya baka ce kama sallaituwa da ka ce kamar yadda ni na yi kaiwa salatin ma ba kai ke yi ba ana ba mu lada ne don ya fita bakin kawai ubangiji adali ne tun da kayi niyan ka yi salatin ya fita bakinka na ba ka ladanka halas ta so shi salatin fati sai na ke da shi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 ya hankuri ya bani jawabi ina son karu ba tambayan izgili ba ne ina tambaya ne nima a kara ne tambaya na shi ne salatul ibrahimiyya ina aka fara maka ko madina nima first question na kenan in ka bani jawabi shin build shin maka follow up ai nima kuna min follow up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 yanzu his excellency the president nanado ya invite ka ka zo castle don ya san ka kwarai kun shaku kwarai da ka zo castle ya entertaining ka sai ya baka mota sai da aka zo gida sannan ka koma ka doko dokumentin motar da shafi hankali ya doki wa aba kowar wasa da hankalin mu babu da ilimi ko babu da hankali amur ah, mun tambaye ka magana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 ubangiji ya ce yi salati ma boda, kar ka masi kanka salatin da ya yi maka izi bakin ka i halas ya amma za ka zo kana masina sai kai salatin da kai yi maka dadi ni bani ni na wanda ya min dadi zo kan naka za ka cuce ni ai ko ba za ka cuce ni ni. you know why i like salatin fati yana yana biya mini bukatu na fast ciwon kai duka ciwon kai duka amma wani shi ya sa liberum sannan ya warke wani shi ya sa apc sannan ya warke wani shi ya sa ma ko ba haka ba ne amma ciwon kai duk ciwon kai salati duk salati ne ya kai dan uwa duk wanda Allah hore maka rika wallahi karka ce don ilimi ke fari don na tijaniye wa ah! ina gaya maka yanda yake ke don baka yadda ba oho kake da wahalanka wallahu alam to wai bai tambaya kuma ba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 shi yasa ya ce yi wazifa da salatul fati amma ba annabi ya matsa mai yayi da shi ba kuma annabi bai ba shi salatul fati ba an gane to ina fata ya gamsu wallahu alam to eh a akwai wasu mazhaba kamar mazhabu shafi'i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 abinda shi kuma ya fadi malam mutawakkil ilimi to muna so kuma ka saulare malam Ridwan shi kuma daga kasan Ghana Accra bayani da yayi kan salatul ibrahimiya da salatul fati kun bani hankali Allah ya ce mu yi ma annabi salati sai sahabi suka zo na kurum sai suka gan ba su shishigi sai suka ce ya rasulullah manzon Allah mun riga mun san da muke maka sallama cikin tahiya to salati da Allah ya ce mu yi maka mun san sallaman ya za mu yi maka salati annabi ya shurun annabi ya shurun zuwa wani lokaci shurun ya ku duba hadisi da kewa ya shurun zuwa wani lokaci da ya bude baki sai ya ce kulu ku ce Allahumma ya Allah abin da ka ce mu yi ma annabin nan kai ke da kayan yi wa annabi shi salli ala muhammad tabbatar da wannan dukkan kyautata wannan naka bisa ga annin muhammad salatin abin nufin ka da salatin na tabbatar da shi ka annin muhammad ku bude kunnuwanku da ina son ku ji karatu na da kyau abinda Allah ya sauke mini gaya mu kuma ku ji da kyau Allah yi wa annabi salati salati ya tara dukkan wani alkhairi da dukkan wani matsayi yace duk wani wa'annan kaya duka duk wani alkhairi da kyautatawanka da baiwanka da nasara da cin gabal cikin lamari komai da komai da Allah za zaka yarda ka yi ma mutum ba samu irinsa cikin halitta ba yana cikin salati yi wa annabi shi wa ali muhammad ko wannan kuma Allah ka sa irin ka tabbatar da haka kuma bisa ga iyali annin muhammad to ka ji nan kama sallaita kamar yanda ka taba irin wannan salatin ala Ibrahim bisa ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim sai kama ya halakar da mutane wai ya zai zama tashbihi ke annabi Ibrahim yana kasa da annabi Muhammad wayo irin karatu mu fadiddin bididdin hayyar alkalba wal Shi ne Allah na cewa annabi Muhammad yana ba shi labarin abin da aka yi ya ce inna auhaina ilaika ko musu Allah mun yi wahayi zuwa gare ka kaiwa annan Muhammad ayyuhar rasul karim sai ce me sai Allah ya kawo kama da annabi ya doko kaman ubangijinsa ya samu cikin salati kama kamar yanda auhaina ila me ila nuhi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga nabi nuhu annabi nuhu na da qur'ani wani littafi aka ba shi irin Qur'an din namu ne irin sallan su aka ba mu irin azumi su aka ba mu suna azumi suna sallah suna da littafi amma irin namu to kaman gan dan laifin me ne fasaran shi shine irin na annabi Muhammad nan kama auhaina ilawa da wa kuma da kuma annabawa a min ba'dihi dai eh min ba'dihi da kuma annabawa bayan annabi Nuhu annabawan da kake musu wahayi su Musa da Isa duka an zo an ambace su ciki suna ciki ya kare wu shi salati ibrahimiyan nan rabu da abin da kake jin ciki kai ka kai Allah sani menene salati ne ko ka gwada ma Allah yayi abin da bai tashi yin ba tun da ya fito daga annabi ne ba wani salatin duniyan da ya kama hakifan shi wallahi bai kai ba ya wuce kowane salati ya wuce kowane me salati na ransu da Allah bai da tsara amma nan ga kaman ga zaka yi fasara shi baka gane Qur'ani ba ana batun Qur'ani baka karatun ma baka gane shi ba ba na ce ina da karatu bane yo amma wanda Allah ya sauke mini ke ma ka san na ga ba daidai bane in dai kama kama ne fasaran ka kakari ka tabi kama zalla ke cikin Qur'ani Allah ya ce mun yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad kama auhayna ila me ila wannan wan na min ba'adi da annabawa daga bayansa ya kira wasu abubuwa kuma hal yazo yana kiran annabi kaza annabin da muka san littafin shi daban ma an kira shi cikin annabin da muka san littafin da aka bashi daban ma an kira shi cikin an gane ga ya kare ba wani kare kare yau to kaga banda salati ibrahimiyan ga duk wani salati duka bidiyani. tun daga salatul fatihim mu da wani salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin bid'a ne allahumma salli ala ala muhammadin fil awwalin wa salli ala muhammad fil akhirin wa salli ala muhammad fi kaza kaza dukkan su wanda kaji duka menene bid'a ne yanzu haka na ce annan muhammad sai ku ce me bid'a ne amma addu'a ne gwada min duk duniya da bai faɗi ko cikin masallacin makka wallahi in ka ce an aka kira nabi ka ji sallallahu alaihi wasallam ka gane a sai bid'an nan halwa yau definition bid'an da ake gada ba tul hasana ba bid'atul sayyi'a bid'a bid'a dai bid'an nan halwa yau mai fadi bai gane ba don shi yake yin don yana cikin kace annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta ibrahimiya abin da za a gane ne salatayyan nan su ma salatayya ne da ana iya karanta a nemi Allah da shi addu'a ne wanda ya yace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah kai muna kyautai a duniya kai muna kyautai a lahira ka kiyaye mu mugunya ko ko ka kiyaye mu a jan ka na wuta bai addu'a ba yayi ko ba dobi bane kun gane karatun ko yau shi wani gaddama kaza kaza kaza ya kare ka ku ja ka ku damu da wani magana ku sa wa magana kunninku in kun doki ya yi muku kuma yi wani hali wani ya aibaci aikinka kaga wani an zo na wuri yana dai son ya yi wani kaza a ce ya yi kaza da a ce shi kaza ne a'a kai kana jin da mutane ne mukan zama wuri wa'anda ma ke aibata wasu salatai su salatul fati da sauran nan kaga suna wasu ya daban bida ne amma sai yanzu karanta ibrahimiya na sai na kallo na san su yan bid'a ne don ba taba taba sai ci kaga ku duka kowa ya bid'a nan gawo ni dai ban yi ba don ibrahimiya na yi amma to na zo ina wasu salatiya so ka da ba ka gane irin salatiyan da nake yi an gane ko ina ibrahimiya sosai ina sauran nan sosai ka gane ko amma ba saran ibrahimiya wallahi don inda ya fito bayan ka saurare wa'yan ga malumma duka dogon video ga bayani da suka yi to wani kuma dai tambaya to ya ake yin salatul fatin ya yake wani abu kenan wani na nan bai sani ba saurari ga kan da ake salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى bayan ka saurari kan da ake yi wala bune salatul fatin gashi nan ko ba ka ba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 muna wayar da junan mu akan wannan social media ka yi kokari ka sha muna wannan video ka yi kokari ka sha muna ni da naku abokin malumma da push up king huda <laughs>